yayin da dambarwar siyasar jihar taraba ke daukan wani sabon salo wanda ka iya kawo rikici a jihar wasu shugabanni sun fa gargaɗi 'yan siyasar jihar ne da su wa allah su daina fakewa da rigar addini ko kabila musamman ma a wannan lokaci da jihar ke kokarin murmurewa daga rikicin garin ibid na ukari shugabannin sun buƙaci 'yan siyasar ne da su yi katun ta natsu don kada a jefa jihar taraba cikin wani sabon mawuyacin hali garkuwan jan alhaji abubakar dauda wanda ya gina masallaci da coci a garinsu ya ce ya yi mamaki ma da wasu 'yan siyasa jihar ke neman saba gangar kawo fitina. So duk mutumin da ya ce zai kama ga siyasan addini ta raba ƙarya yi. Wanda suna cewa an ƙi su ko kuma an kore su don magana addini ƙarya yake mazalunci ne. Kuma wanda suka yi zalunci sun zai cuta da dawace magana addini. Ni da nake magana ni musulmi ne. Na gina coci a garinmu. Shi ma da yake tsokaci honorable marcus hamidu wanda rike mukamai da dama a jihar kiraye ga shugabannin addini ina roƙo wanda ubangiji akwai fastoci wa'anda suna mana addu'a dare da rana domin zaman zama zama lafiya Allah ya musu albarka kuma su ma su shiga gidaje da kuma cewa su faɗa kama mutane gaskiya abin da ke tafiya kada su kasa kunne su ji wani shawaran da zai sa su saba wa ubangiji lalle ina so in ba da gaskiya cewa taraba ba za ta yi magana kabilanci magana addini ba domin dukkan muna haɗe muke haka shi ma wanda tijo a jihar Alhaji Adamu a Loddo na ganin lokaci yayi da 'yan taraba kirista da musulmi za su haɗa kai don kai jihar tudun mun tsira. sabili da haka ni na jawo hankali mutane mu yi hakuri da juna kar mutum don ya rasa matsayinsa kuma hankalinsa ya bata wannan shine nake cewa mutanen taraba ni dai na sani inda maganan addini ake yi ko siyasan addini da ba za mu samu kanmu gunda muka samu kanmu ba. Jihar Taraba jiha ce da ke da yawan kabilu kuma a kowane iyali ko zuriya akan fa samu Kirista da Musulmi ba ga arotayen da ke akwai a tsakani da hakan ke kara zumunci a shekarun baya. Wannan ne kuma fatan mu mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar. A gaskiya muna matukar kokari mu ga cewa an zauna lafiya da juna wato mutane ne yanzu yawanci sai ka ga mutum abu kaɗan sai ya sa ya tashi tsaye yana neman fitina ibrahim abdulaziz sashen hasu na amurka daga jalingo a najeriya